Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci 1725 da kuma 60. A yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da hanzar rana Alhamis 14 ga watan Nuwamban 2019 Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa sakamakon rufe iyakoki da Najeriya ta yi jamhuriyar Nijar ta rasa dubban miliyoyin saifa sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulumumun Barma har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a barkamu da wannan hantsi kuma ga labaran masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya da yawansu ɗalibai ne sun killace kansu a jami'o'i a hong kong a daidai lokacin da makarantun suka kasance wurare na baya-bayan nan da masu zanga-zangar ke buƙatar 'yancin cin gashin kai daga china an ci gaba da samun aron gama mai muni tsakanin hukumomi da masu zanga-zangar a wani yunkurin dakile zanga-zanga a tituna a wannan makon 'yan sanda sun shiga jami'ar kasar china da ke hong kong da jami'ar fasaha da kere-kere da kuma jami'ar jihar hong kong suna harba barkonon tsohuwa a cikin makarantun biyu na farko lamarin ya haifar da gama a makarantu da dama babbar arangamar ta tashi ne a jami'ar kasa da kasa ta hong kong a jami'ar kasa ta hong kong bayan 'yan sanda sun shiga ginin jami'ar suka kama dalibai da dama waɗanda daga bisani suka caje su da laifin tada tarzoma ginin makarantar ya koma wani shingen sansani dalibai da tsofaffin dalibai da ma wasu dalibai daga wasu makarantun sun mamaye gadar makarantar inda suka kukkuna wuta tare kuma da jefa bama-baman kwalba domin kange 'yan sanda daga shiga ginin 'yan sandan kwantar da tarzoma sun janye a daren ranar talata ya zuwa yammacin laraba 'yan sanda sun ce masu zanga-zangar suna ci gaba da mamaye ginin jami'ar shaidu biyu na farko da suka bayyana a zaman sauraron bahasin tsige shugaban amurka donald trump a jawabansu na budewa kowanne ya yi bayanin tsare-tsaren gwamnatin trump masu ɗaure kai a kan ƙasar ukraine da kuma rike tallafin da za a bawa ƙasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece kuce ba da shaidar a bayyane ya biyo bayan sauraron bahasin da aka kwashe tsawon makonni ana yi a asirce manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka biyu william taylor wanda yanzu haka shine babban jami'an ofishin jakadancin amurka a kasar ukraine da kuma george kent mai kula da lamuran da suka shafi kasar ta ukraine sun bayyana a gaban kwamitin sun bayyana a gaban kwamitin a capitol hill a wani zama da aka nuna a dukkan gidajen talabijin na kasar a laraba a jawabinsa na bude zaman shugaban kwamitin democrat adam schiff wanda ke jagorantar binciken a majalisar wakilai ya yi bayani a takaice dangane da irin shaidun da kwamitin da kuma amurkawa za su ji to sai dai wani babban jigon jam'iyyar republican da ke cikin kwamitin dan majalisar wakilai devin news ya yi allah wadda da yunkurin na tsige shugaban kasa wanda ya ce bita da kulli ne kawai da 'yan democrat suka shirya don samun shugaban to ana ci gaba da sauraron labaran ne daga nan gidan daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babu alamun samun wani ci gaba biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin turkiyya da kuma amurka a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami a tsakanin su shugabannin biyu donald trump da recep tayyip erdogan sun sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar white house a matsayin mai amfani da kuma faɗawa juna gaskiya jami'an kasashen biyu sun ce ana tara wato ana tsara wasu zaman tattaunawa da manyan jami'ai a kokarin sasanta lamarin mai matukar muhimmanci a farkon makon nan wani rukunin 'yan majalisa daga jam'iyyu biyu sun aikewa trump wasikar neman ya soke taron tattaunawa da shugaban na turkiya saboda ayyuka wato saboda ayyukan sa masu hatsarin gaske a syria da kuma sayan na'urar kare harin makami mai linzami samfurin s 400 a ƙarshe kuma ƙasar koriya ta arewa a jiya laraba ta jaddada buƙatar amurka ta ɗauki matakan daidaita dangantaka ya zuwa ƙarshen wannan shekara inda take cewa ta soma gajen haƙuri da washington ƙoƙarin da aka yi na ruwan sanyi don ganin ƙasar ta koriya ta arewa ta warware shirinta na nukiliya ya tsaya tun a taro na biyu da aka yi tsakanin shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong un a watan fabrairu wanda aka takaita shi ba tare da cimma wata yarjejeniya ba pyongyang tana nuna bacin rai musamman akan wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin ƙasashen amurka da koriya ta kudu za su gudanar a watan gobe hukumar tsaron amurka ta pentagon ta ce za a ci gaba da atisayen na yau da kullum wanda ya haɗa da jiragen sama da kuma jiragen yaƙi to amma an takaita na wannan shekara koriya ta arewa ta yi gargadin cewa wannan halin ya saka dangantaka tsakanin kasashen biyu a akan turbar taɓarɓarewa. a gaida murtala faru kusan yana da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc. Yayin da kasashen Nijar da Benin da kuma Najeriya ke shirin tattauna hanyoyin sake bude iyakokin Najeriya a yau sha hudu ga watan Nuwamba Abuja babban birnin tarayyar kasar. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar cewa matakin na hukumomin Najeriya ya haddasa gibin dubban miliyoyin saifa a susunta sakamakon tsayar da al'amura akan iyakokin kasashen biyu. Daga mai ga rahoton da Sulaimun Barma ya aiko mana. da yake ganawa da wata tawagar jami'an asusun bada lamani na fme ko imf a ranar talatar da ta gabata ministan kudaden kasar nishar mamadu diop ya sanar cewa matakin rufe iyakokin najeriya ya haifar da gibi a aljihun gwamnati on estime uh, uh, une quarantaine de milliards la baisse des recettes dues à la fermeture des frontières. Nous en avons discuté avec la mission du fonds. yana mai cewa asarar miliyar ko biliyan arba'in na sefa ne wannan mataki ya janyo wa kasar Nijar saboda rashin samun kudaden da aka yi hasashen za su shiga aljihun gwamnati ta hanyar awon kaya da biyan wasu diyoyin kan iyakar kasar da Najeriya. To koya masana ke kallon wannan al'amari? Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki ne a nan Nijar. Saboda mu ne muke zuwa mu ɗebo kaya daga Nijeriya. Masu kuɗin mu suka ɗebo kaya za su zawa bakin iyaka su zo wurin kwastan, kwastan ya ɗauki haraji bisa su sannan gwamnati samu kuɗin shigowa. Kenan tun da wannan shigowar kaya nan Nijeriya babu ita, tila za a samun wannan giɓi na kuɗi wanda ba za shigowa ba cikin aljihun gwamnati. Haka kuma abinda gwamnati Nijar za samu ta 'yan kasuwar da suke ɗaukar kaya a ɗauki eh, eh, eh, hatsi a ɗauki dawa a ɗauki wake a kai busashe nigeria ta nan ne kuma gwamnati ke samun kuɗi to shi ma kan shi tunda an tsaida kenan wani ma ana samun gibi kenan tilo za a samu babban gibi wanda ya hima wannan misali wanda gwamnatin nigeria ya bada. Ministan kuɗin ƙasar ta Nijar ya ƙara da cewa tuni ma'aikatan harkokin kuɗaɗe suka bullo da wasu sabbin matakai don cike wannan gibi daga nan kafin ƙarshen shekara. yayin da a ɗaya gefe wasu abokan hulɗa suka amince su tallafa da gudunmuwar warware wannan matsala in ji shi. La réponse du gouvernement c'est d'abord la mobilisation des régies financières. A ra'ayin Soli Abdullahi faruwar wannan al'amari wani abu ne da ya kamata ya zama yau gwamnatocin Afirka irin su Nijar da Rasi. Ya kamata mu yi taka tsantsan mu ma kanmu kiyamun laili. Gwamnatocinmu su ɗauki matakai na cewa sun kirkiro kamfanoni waɗanda suke sarrafa kayayyaki babu mamaki yadda kaga Nigeria nan tarihi bodata haka za a tashi wata rana ba a wata ya zamanto Nigeria ta hana Niger wuta ta lantarki. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kallahan Kurau a ƙarshen taron ƙungiyar sai da yawo da aka gudanar a makon jiya a nan Yamai ya bayyana cewa ƙasashen Nijar da Najeriya da Benin za su gudanar da taro a yau Alhamis 14 ga watan Nuwamba a Abuja domin duba hanyoyin sassauta wannan mataki da ya jefa miliyoyin talakawa cikin halin kuncin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ko zaman da dushe ke komi. Madalla gaida Sulamu mun bar da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar. ಮ Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sulemu Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau ya sabka a birnin da magaram na jamhuriyar nijar inda Tamar Abari ta tantauna da wani bawan Allah mai bukata ta musamman, ba baye gurgu da ke fama da larurar shanyewar kafafuwa, amma kuma hakan bai sanya masa mutuwar zuciya ba. domin ya rungumi kasuwanci tun yana sayar da kayan ɗanye irin su rogo dankali maga da makamantansu har ya kai matsayin cikakken ɗan bizines inda yake sayan kayan ƙawata ɗakuna da kayan ado na mata irin su zinare da dai sauransu domin ya sayar ya samu riba ba idan rashin kafafuwa bakon shirin na yau mutum ne da allah ya jarabce shi da rashin idanu amma kuma ya dage da neman na kansa da nufin hucewa kai takaici har ma ya taimakawa 'yan uwansa ya fara da yi wa wannan shiri bayanin yadda aka yi tsinci kansa cikin halin na kasa. lokacin da ta sami lokacin nan ina lakwal ikwal jangu ne ina ikwal jangu lokacin nan sai aka mai domin share zauna muna share da na kwan lokacin nan sai ciwon lokacin nan ina jin kaɗan kaɗan bai da yawa sai aka yi ta kwalliya ta jikin makwanci sai aka mai domin sai muka koma can to ina can muna samun da sai ciwo eh ciwo ya karfi na na kamar daga ko eh to na yi masassara ma ba ni maganin masassara to ciwon kuma sai kuma ba na masassara wani ba a wannan muna zuwa lakon muna da wani lokaci yan kalas ɗin suka dinga goyon ni suna kani sai wani ana ce ma ni kankan ba shi ya raba ni da ya zo gida ma da tun da habbe da wa tun da yan na kai lisa ban duba zo gida ba an tashi to ma haɗin da aka ce to a bar lakon ne na zauna ki an na kwanta ta hiya sai ta gagara ba to daga wannan dai ina tafiya da kafafuwa da sanda ya gagara sai na dinga fara irin na kwado kuma daga wannan sai ta gagara eh, na hau ruluma ko ina ruluma kuma ka wanda sai suka kai likita suka ma allura talatin da hudu to shi ya sa ba kahon suka murki suka kiya allura talatin da hudu aka ma likita da daga nan da aka sako ni kuma kwanci a ƙasa ya gagara in zan kwanta sai an dai mai kahon da hannu ka hadde wani lokacin na hau kujera kuma na wani ba sai goma ta na rana ban tashi ba tun jima na hawan kujera ta to koya aka yi ka fara wannan ka fara sana'a to sana'a can da kuma na taba yi dama can da har ma kai an mun zo daga lakwa sai mun shiga sare zana da kaya dai ka iri iri dai na haka Kamar abin da shigo na zamani su rogo mu dafa mu dafa masara zuba nan duk kwai ma an dafa shi muna saida yadda aya dora mu shiga shari duk gurji ma sun zo muna yi muna saida gurji sai mun sauko mun je mun damu zo mu tela kwanin madaji. to da wannan na kasa ta same ka ya aka yi ka fara sana'ar. Eh, to lokacin da na fara sana'a wani lokaci dai ina da yan canji na na ceto wani direba gidan ya kawo mini maga sai ta a can garin da yake zuwa akwai maga na ba shi jika daidai so ta bahu a jika eh, ɗari da hamsin ya mai do hamsin to daga nan shi kenan sana sai ta kari ina kama ka ina kama ka kuma ina sai da ka ina kama ka ina sai da kibi shine zinariya eh, tafi wani duk haka ana kama ina sarar da kudi ne na maka ne jari to da muka sa muka jari nake sana'a ta mata su shi gado matala ni ne kawai ciniki na ban sai da kare ba eh, da kamar takalmi haka na sha san takalmi da ne buhu guda ban taba sai da kodai ba sai dai wannan kayan na mata su wannan su ne dai muke sai da na an ban sai da na mahin kai gidan jagwal akwai uwa na can sajiya sun su maryama jagwal ma kwantara su nake ba ya sa'an sai da mu don huwa da ranta da kanwata ko mu muke kasa nan da ni da ita abu dai in ga agauga ne sai mu bada in sun je sun saido dilalle kuma sai mu hudda An kaba ka ba dilalle suka saido maka eh, sai a hudda su ba sai ba su lada kuma su ma ba su komai ba su ta wata sabga ba suna ɗauka su. in ji abin kamar kina ke so cinikin a wani sai a ji a kan kanuwa na kan su an haye gidan ma in na samu kamar ta samu sai ina ba su ko biyar biyar su ma sai da samu na dogi ko ba su bibi haka nan ko duka na sai da kana sai ba su jika jika kuma ce su masu ɗora tukwane akwai an haya wanda muke tare su akwai su kano na a haka dai ka fara kasuwa a haka dai kasuwa ta yi ƙarfi kasuwa ta yi ƙarfi mun baro can yi na komo nan har ka haya haya wanda ya gadi da ta domin da muka zo nan akwai kura da wasu ba suka ba tsohuwa ta ruwa ce to mai kura sai kashe bidannin na zo nan na shiga haya da ita ina yi da yau da gobe har na sai kuraye kuma to kurayen masu ga ruwa masu ruwa masu sai da ruwa kake ba kurayen naka eh, suna sai su wace ba su muke ba to su wanda suka kashe bidinan da kurayen na kasa na yi eh mai so zuba ruwa an ba baka dauka ashirin ne ka je ka cika da ruwa ka kai gida an karama ce yar goma ne su ne maka ba irin wannan taimako da ake ba na kasassu kamar ka taba samun wani taimako daga wata kungiya haka ko kuma daga ko wasu hukumomi a ah, ban taɓa samu ba ni da direba na da taimako tun na sai ni kunci amma wani lokaci suka sa ni na hoto aka yi wanda aka tara guragu medi turuwa to lokacin na alizaza ne dan gida alhaji sado tare maka girma wuri ɗaya da shi kuma shi da ya hini kwanuka manta ta da shi to sai suka ce ai ba sai na zo ba ina nan ma ina gida ma da sai dai na ta zo ta wannan duka sa na hoto ne kar ta guragu ban taɓa samu ba ina gadi ana raba suna huce ba ta wani to sai akwai makaho na mai famfo mana habu shi ya ta in ka ta makahi tun da shi ne mataimakin sarkin makahi na kasuwar guda na zango na an kaya wani abu kuma sai ce ka karta sai a banta wannan su amsa wa na laraba tiya biyu tiya uku kuma lai ta zo suna bani nama haka da na sallah wanda aka yanka malam babaye wannan sana'a da kake yi eh. kamar wani irin amfanin ta ka samu don ni dai amfani da kani da allah ni dai ban yi gida ba eh, na zauna dai saboda Allah ni da gidan ba a gida mun da kanuwa na da ni abinci kowane ko na sallah ne ni ina wannan a gida ba ko da abin da ya sa ka hama kwata ma duk Allah ce da ni ina da ina taimaka da waye yana suka da su to kamar yanzu a haka da kake bisa wannan kujera kana buƙatar kamar taimako akwai cikin yan uwa na wanda yake kula da kai yana gyaggyara ka da sauransu eh to akwai yara gangana, akwai yara wanda dai suke kai ni makewa akwai wanda makwata kuma akwai na akwai wanda muke ka eh. in na bukaci shiga ban daki kan shiga na bukaci wanka kuma zan shiga da su ne muke na a bisa kan titi ba ka ce akwai larura ɗaya da ta same ka yanzu kamar ta ido ko eh kamar yaya da yanzu idanuwa na jima da bona da ido ido na da riha ina da sati guda baban yake kama magani to na sa maganin bai ba kuma ran da baban ya koma da dare ya musu wani kala ya maka shiga gida cikin dare na ka ji shi yana da hora ya rasu to ni kuma daga ran nan ni dai na ga lokacin da aka shi hudu gawa a wuri na kuma daga shi ne ido ba shi baban naka yau yau shekara goma sha biyar kenan daga nan ido ya kuma baka je ba asibiti na je na ji hakki shi bima ka je asibiti eh, ta su kai bai da komai idan lahish lau amma baka gani da shi ban na gani ba amma haka nan kake gudanar da sana'a ka tare da taimakon yan haka nan muke sana'a da hasila haka ba muke sai da wani yanzu da yan uwan naka su ne suke tallafa maka kuna sana'a eh muna samun samu kuma suna kusa ko yana wurin nan da ta dace a yi ne kuma suna nan rashin lau to kamar babai kamar mutane yawanci wanda Allah ya dora ma na kasa irin wannan suna kamar mutuwar zuciya zaka ga suna bara da sauransu kamar kai yaya kake ganin bara eh to bara ni ban taba zuwa bara ba ina sana ta bana bara ba to shi yasa ni da nake sana. kaya gare ni sai amma budurwa almiya na kin gaba na shiga gari bana ba a ni na sana ni bana bara a kasashen da aka ci gaba da ayan hana a kai an kuma iya taimaka aka ce da ya taimako da yana ta ai daidai ne kenan gaskanci ne wani ya baka wani na so zai baka wani kuma ya baka an kai ka cika da za wani toki ne kowanne sai sana ni yanzu a da haka da nake tare wani in ce sha wani ubangiji kuma Allah baya magana ni wannan rasa ba ni da kan gurgunci na ba mutum duka yake mace ni ba sai dai ko ba wanda bai san da ni ba dole yake da dama kama gurgun ne makahon ne mutum jiya da za a yi neman sana'a ta shi musu wani yawon da ya yi wadakanci har sai an bar gari a yi bulaguro a kan bara ita gwamnati ta taimaka. to masu sauraro nan za mu rufe shirin a yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan allah ya yi. a madadin babaye gurgu dan bizines na damagaram da wakiliyar muryar amurka tamar abari ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu lafiya Madalla a gaida Sulaimu Muni Barma da shirin na kasa yanzu kuma ga sharhin wasu jaridin Ghana. da jaridar daily guide da so mu sharhin jaridun na yau kuma babban kananta shine shekarar 2020 shekara ce ta hanyoyi gwamnati ce ta faɗi haka a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2020 jaridar ta ce gwamnati ta bayar da sanarwar niyyarta na kama ayyukan gine-ginen hanyoyin mota gadan-gadan a shekara ta 2020 tana mai sifata shekarar da shekarar hanyoyi ministar kudi ken ufur ata ne ya bayar da sanarwar haka a majalisar dokoki ranar laraba 13 ga watan nawamban shekara ta 2019 lokacin da yake gabatar da istimatin kasafin kudin shekara ta 2020 na gwamnatin akwafo ado ita kuma jaridar daily graphic wacce ita ce babban jaridar kasar ghana wanda labarin ta rubutu akan kasafin kudin shekarar shirye-shiryen gwamnati ta zuba kudi cd biliyan goma sha biyu da digo biyu cikin aljihun 'yan ghana ministar kudi kenan furata ya faɗa cewar shirye-shiryen gwamnati da tsarurruka da ta gabatar domin kawo sauƙin rayuwa a kaikaice sun zuba kuɗi cikin aljihun ɗiyan ghana sa'an nan ta ƙara da cewa gwamnatin akufa ado kusan ta cika duk alkalwura da ta yi wa ɗiyan ghana kamar yadda ministan ya ci gaba da faɗi duk jaridun ƙasar sun yi sharhi a kan istimatin kasafin kuɗin shekarar na 2020 ita ma jaridar Ghanaian Times ba a batta a baya ba ko da yake ta kuma rawaito wannan labarin. An samu tashin jijiyoyin wuya yayin da Isra'ila ta kashe wani babban sojan Palestine. Jaridar ta ce wani hari daga kasar isra'ila ya yi sanadin mutuwan wani babban kwamandan sojan wato jihadin islamiyya na palestine a zirin gaza baha abu ya mutu tare da matarsa yayin da wani makami mai lizami ya fada gidansu in ji kungiyar ya'yansa guda hudu da makauta an ruwaito cewar sun samu raunuka da wannan sharhi na jaridar ya times muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwan allah abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana A gaida Ridwan Abbas. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe biyu na dare da minti ashirin da biyar. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Sunana Hassan Yahaya wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta a yan guru jihar Yobe. a yau zan ba da ra'ayina a kan wannan hukuncin kisa da ake so a aiwatar na game da ɓaci suna da ake yi mutane a kan network wannan abin a yi bincike da kyau a tsaya a yi nazari ba hukuncin kisa ya kamata a yi wa mutumin da yake haka ba in an kare shi ya za a san bayani wa ya sa shi wannan batancin me dalilin da ya sa ya yi a bincike sosai sannan a masa hukunci daidai da abin da ya yi amma ba kisa ba. Assalamu alaikum sayin Hausa na murya Amurka. Mai magana magaji suka ba zai da garki local game jiya state. Dan Allah ku isa mun da na zuwa ga shugaban 'yan sanda na Najeriya Muhammad Abubakar Adamu. Waɗannan 'yan sanda da aka tura jihar Bayelsa local takwas an tura musu 'yan sanda dubu talatin su je su tsare akwatin zaɓe. To ina ba yawara wannan 'yan sanda sun dawo daga wannan zaɓe da za a yi a jihar Bayelsa da Kogi ya kamata a tura su birnin Gwara a tura su Zamfara a tura su jihar Katsina a tura an su jihar Neja ba wai local government guda takwas ba kawai a tura 'yan sanda dubu talatin akwatin zaɓe kenan ya fi ran ɗan adam ya kamata in suka da wannan 'yan sanda ya kamata a tura su su je su ba da tsaro wannan talaka da suke wannan gefe. Allah ba mu lafiya da zama lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rido Amerika. sunana abdulrashid jula musa gurbawa daga jihar sokoto yin najeriya da allah gidan rediyo amurka ana so ku isa mana saƙo a bari na ɗaukar garin gurba baki ɗaya ga hukumar nipa ta ƙasa da shi jihar sokoto sai da allah yi al'umma gurba suka yi masa ne yau maganin nake muna da sama da wata shida ba wata nipa a gurba kuma duk da ci ana sa wuta a wasu ƙananan hukumomi da kusa ga tsohon hukumomin gurba muna kira hukumar nipa don allah ta yi hurma wa al'umma gaban gwarza bayanin gaskiya ne da ne rashin ba mu kudin nipa. To kafin mi ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To ba balle masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya da yawansu ɗalibai ne sun killace kansu a jami'o'i a Hong Kong a daidai sa'ad da makarantun suka kasance wurare na baya-bayan nan da masu zanga-zangar ke buƙatar 'yancin cin gashin kai daga China. shaidu biyu na farko da suka bayyana zaman sauraron bahasin tsige shugaban amurka donald trump a jawabinsu na budewa kowanne ya yi bayanin wato tsare-tsaren gwamnatin trump masu ɗauke masu ɗaure kai akan ƙasar ukraine da kuma rike tallafin da za a ba ƙasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece kuce babu alamun samun wani ci gaba biyu bayan tattaunawa tsakanin shugabannin turkiya da amurka a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami a tsakanin su shugabannin biyu donald trump da recep tayyip erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar white house a matsayin mai amfani da faɗawa juna gaskiya to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da maimaitin shirin lafiya uwar jiki na hauwa umar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruku sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salaman Abu da ya haɗa mana shirin kuma ya bada umarni. Da ma injiniyar mu ta wannan lokaci Zainab Abdulrahman ni Muhammad Hafiz Babala daga nan sashen Hausa na murya Amurka nake cewa ku ni lafiya.